وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai tana albarka cikin wannan jami'a a wannan gari majiya cikin jihar jigawa wanda yau shine dace da ranar wato anin talata ke yin kula raba raba a biyar ga watan hudu shekara ta 2023 wanda ya dace da sha hudu ga watan ramadan shekara ta 1444 wanda yau shi ne a wata darasinmu cikin wannan wata ya kama darasi na sha biyu kenan wanda ya dace da wanda wanda daidai da ah, a majalisunmu na 29 ko na 30 daidai 30 daidai wanda zai idan ba a manta ba mun kwana akan aya ta 40 daidai wanda insha Allah yau ah, an ramma zai kara karanta mana ita sannan mu faɗi دي تي yake ƙarashe sai mu tafi gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله سبحانه وتعالى يكتشوا يا بني إسرائيل يا قوائن إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم قتنا ni'imomina wato wacce ne a gare sannan kuma ku cika wato ainihin alƙawari na da kuka ɗauka ofi da ahadikum ni ma sai in cika alƙawarin da na ɗauka a gare ku wa iya ya farhabun kuma ni kaɗai za ku ji tsoro ni kaɗai za ku ji shakka wa aminu bima anzartu sannan ku yi imani bima anzartu da dukkanin abin da na saukar musaddiqan lima ma'akum wanda ya zamanto mai gazgata abin da yake tare da ku ne na littafi wala a wala kafirin bi kar ku zamanto kure eh, na farkon wanda za ku kafirce wa Allah wala sharu bi ayati samanan kalilan kuma sannan kar ku siyi ayoyina da wani kuɗi wanda yake kaɗan wa iya ya fattaku kuma ni kaɗai za ku ji tsoro ni kaɗai za ku kiyaya a ah, Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar wato kamar da muka ambata jiya ya juya khitabin zuwa ga banu Isra'il khasatan a keɓe Allah subhanahu ta'ala yake magana da su da harshe na girmamawa kasantuwar matsayinsu da yadda Allah subhanahu ta'ala ya ba su ilimi yadda ya ba su littafi sannan ya ba su baya baye da yawa To Allah subhanahu ta'ala yake magana da su da harshe wanda yake na ilimi da girmamawa da mutuntawa yadda ma'anar na ilimi da ake ambatan abubuwa da suke da alaƙa da littafinsu da aka saukar a gare su Allah subhanahu ta'ala wato yake ce musu ya bani Isra'il ya ku ƴan Isra'il wa kamar da muka ambata a jiya Isra'il shine Yaqub an fahimta bin Ishaq bin Ibrahim alayhi salam wato shi annabi babansa annabi kakansa annabi wanda shi a shi ne ya haifa annabi ba annabi yusuf kaga annabi yusuf shi annabi babansa annabi kakansa annabi kakan kakansa annabi haka Allah ya ga dama an fahimta to Allah subhanahu wataala sai ya kira shi da isra'il me wannan kalma ta isra'il take nufi wanda ke ita wannan ah, suna ya dace da da yare na ibraniyanci yaran su na na na na su da yake ba laraba bane an fahimta wanda malamai sun magana game da dilala ta ta wannan suna na Isra'il cewa me yake kunshe da shi na ma'ana wasu malaman suka ce a kalmomi ne guda biyu aka dunkule su guri guda aka ce Isra'il kalma ta farko yace ce Isra' me kalma ce il ma'anar ita kalma ta isra wa tana nufin abdu il in tana nufin allahu ma'ana abdullahi bawan allah ya ku ya'yan bawan allah kai nan kiran su ake da kira wanda yake na girmamawa matuƙa da an ce ya wani cikin girmama daman bilala ta ya tana nuna asalin ma'anarsa a larabci suna nuna wanda yake nesa ya wane ta nisa a kiransa wani lokacin a balaga ta larabci ana kiran wanda yake makusanci da wani harafi na yawa ne ba wai ya kasance ya yi nisa ba ne ta kwallon masa kira da ma'anar girmamawa ga shi a kusa sai a ce yawa ne ma'ana ana nufin girmamawa ta mutuka to bayan wannan sa'ala sa'ala sai jingina su zuwa ga mahaifinsu talibi bawan Allah kace ya bani Isra'il ya ku ƴaƴan Isra'il ba a ambace su da munanan ayyukan su ba ko da wani suna na banza ko a da sunan babansu su, ma sifa ta babansu cewa bawa ƴaƴan bawan Allah ba kira eh, ba ce musu ya bani Yaqub ba saka sai ya ƴaƴan bawan Allah mana wani wali na Allah makusancin Allah kaga duk girmamawa ce akan girmamawa da ake musu shi sa muka faɗo wata ruwayar ajiya cewa da man salam ike musu tambayi cewa waye isra'il zaka ce suna eh, isra'il ana nufin wani yaƙo ike musu allahumma shahad allah ka shaida cewa me sun fahimci ne annabi ne ba su yadda ba ne to don haka a nan ah, wa'insu malaman suka ce isra'il da ake faɗa daidai yake da ka ce jibra'il mika'il israfil an fahimta duk eh, mazauninsu ɗaya a ta haka suka ce abinda ake nufi da isra'il shi il ɗin shi ne da ma'anar abdu bawa ɗin sai zamanto isra' suna eh, ne na Allah an fahimta eh, mustajabara Jabara suna ne na Allah a wancan yaran an fahimta eh, israfil din shi ma israf abu zai zamanto suna ne na Allah haka haka ya sai zamanto za a ce abdu kaza to sai an sa wannan il din domin cewa bawan Allah bawan kamar ka ce abdurrahman abdurrahim abdurra'uf abdallah kaza kaza kaza to na sai da manto cewa sunan Allah da suke caccanjawa ba wai shi sunan abdu din ba an fahimta wasu ma suka ce a'a shi din shi lalle din shi ne sunan Allah almuhim dai wato ya ayyan bawan Allah shine kai abin da zamu fahimta daga abin da ake ambata to ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da sunan girmamawa sai yake musu wani khitabi yake cewa uzkuru ni'matiyallati ku tuna ni'imata da ne a gare ku ku tuna eh, eh, eh, wannan idan aka ce wato uzkuru wato anan uzkuru nan an kawo fi'il amr ne da siga ta jam'i uzkuru ku tuna wanda asal daga uzkur ne ko in mutum ɗaya na sa ce uzkur mutum ne sa ce uzkura ko ku tuna ku biyu to da ka nan daga azzikiru ne azzikiru a larabci yana nuna ma'anar tuna abu ko ambatan abu in ma ka ambata abu da harshe ko kuma ka ambace shi a cikin ranka wannan ne azzikir uzkuru da haƙƙin Allah wannan sawa'un ka kira Allah ta'ala akan harshen ka ko ka tuna shi du ibada tuna Allah ibada ce Su da ka tuna Allah an fahimta zai zama to mai ka shiga halin ibada wa zukur rabbaka idza nasita ka tuna ka lokacin da ka manta lokacin da ka gafala wa zukur rabbaka idza nasita kaga wannan zai zama to ka shiga mai cin ibada mana tuna Allah subhanahu ta'ala da tuna ayoyinsa da tadabburin alqur'ani da kaza duk wani cikin mai azzikir tuna Allah subhanahu ta'ala kana katun qur'ani ka dinga zubar da hawaye ko kana sallah ko kana wani sallah azzikiru ne kana Allah subhanahu ta'ala da kuma ambatansa akan harshe haka shi ma ibada ne mai zaman kanta wanda babban falala shine ka hada abu guda biyu ambatan Allah akan harshe da zuciya wannan shi yafi kololuwar daraja an fahimta wala almin kada mu shiga wani abu wanda yake bai da munasaba da mu nan udkuru ni'mati allati mana ku tuna ni'ima ta ku tunani ku tuno abin da ne muku na falala an fahimta alati an amtu alaikum wata na ni'iman eh, wato na muku ni'ima da wannan wanda anan malaman tafsiri sun kawo maganganu da yawa game da me Allah subhanahu ta'ala yake nufi da uzkuru ni'mati allati wata ni'ima din tunda a Allah ta'ala yawa banu isra'ili ni'imomi da yawa to wata ni'ima Allah ta'ala yake nufi shin ana nufin ni'ima guda ɗaya a cikin ni'imomin da ya yi koko dukkanin ni'imomin a bisa ka'ida ta larabci da kuma balaga ta alƙur'ani don lokacin da izamanto cewa a zance ya kama mu ba ku ba ku ne an fahimta a ko da a ce a ku ya zo da siga ta mufuradi to matsawar an yi ibafarsa to yana zamantowa wato ainihin yayi umumi nan da aka ce udkuru ni'mati allati ma'ana ni'imomi na ba ni'ima guda ɗaya ba an fahimta kamar yadda Allah ta'ala kita mai alaysa Allahu bi kafin abda sun Allah ta'ala bai isa ba sa bane eh, tunda suna zo da imbafun bafun ilahi sun Allah ta'ala bai isa wa bayinsa ba abdahu bayin tunda kowa bawansa ne to haka an samu umumi kenan Allah ta'ala bai isa wa bayin sa shi sa wata qira'a aka ce Allah ta'ala bi kafin ibada an fahimta ma'ana bayin sa to anan ma aka ce uzkuru ni'mati allati ma'ana ni'imomi na ku tuna ni'imomin da ne ku ba ɗaya ba ce tana da yawa an fahimta to nan a aka sami ruwaya daga wato ana abdullahi dan abbas a ta hanyar wasu anin umair wani ke maula ibn abbas allah ta'ala ya kare da a gare su a wato anin ike cewa na afon koko wato a kafin wannan ruwayar an sami akar daga mujahid ike cewa abinda allah ta'ala yake nufi da wannan ni'ima allati an'ama biha alaihim fi ma summiya ni'imar da Allah ta'ala wato anin ya ni'im da wato ya yi ta ga Isra'il cin abin da aka ambata wa fi ma suwa zalika da ma abin da ba ambata ba su ne ne wato ana fazzara lahum alhazar ya ne ya gudanar da ruwa ta cikin dutse gare su ko cikin tsayon da za mu karanta a nan gaba an fahimta sannan me wa anzala alaihimul manna was salwa sannan ya sauka musu da almannu da as za mu karanta tsabiyar a gaba ko sannan kuma me wa anzahum min ubudiyyati ali fir'aun sannan ya tsoratar da su daga me bautar ali firau? ma'ana mutanen fir'auna da da tawagarsu da gwamnatinsa ya tsoratar da su ta da suka zo suka eh, da suke lokacin da suke tare da annabi Musa alayhi salam da ruwa ya ya wato ainihin izauto cewa eh, Allah ta'ala ya tsarfar su daga eh, wannan ruwa din yadda ruwa din ya dare suka wuce su kuma fir'auna Allah ta'ala ya halakar da shi duk wanda kaga ni'imomi ne da me da suka isa zaman to cewa bawa ituna ibautawa Allah da yadda cewa bai da hujja ta kusa ko ta nesa da zai kafircewa Allah subhanahu wataala to sai Allah ta'ala sai yake musu nasiha da me da nusarwa cewa su wato su tuna ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya musu irin wa'annan wanda suke ni'imomi ne wanda suke masu girma kwarai da gaske na da abul aliya wa yake ambata wato kamar da ibnu jarir ya ambata da kuma ibnu abi hatim wata ruwayan mata ta mujahid shi ma ibn jarir tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa a nan abul aliya yake cewa wato ni'imar Allah ta'ala da yake faɗa anan da ya ga banu isra'il ai an ja'ala minhumul anbiya aw rusul da Allah ta'ala ta yadda ya sanya annabawa da yawa da manzanni a cikin su wa anzala alaihimul kutuba ya ma sauko musu littafai da yawa ba littafi guda ɗaya ba kaga wannan ni'imomi ne masu tarin yawa da ya isa bawa zaman so cewa ikina ba ma sai an tunatar da shi ba amma saboda lutufi na Allah ta'ala sai yake tunatar da su cewa tuna wannan abin da aka yi musu su wa Allah su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Na to ana ibn eh, wato al ibn kathir wa yake cewa wa haka za ka ƙauli Musa alaihi salam lahu wannan ni'imomin da Allah ta'ala ya musu kamar ma faɗin annabi Musa ne a gare su da yake cewa a cikin suratul ma'ida aya ta 20 ita ya qaumi zkuru eh, ni'matallahi alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yuti ahadun min al'alamin kaga annabi Musa yake cewa ya qawmi ya al'ummata ku tuna ni'imomi da Allah subhanahu ta'ala ya a gare ku izza ala kuma an biya, sai da Allah ta'ala ya sanya a cikinku annabawa wa ja'alakum muluka ya sanya ku sarakuna masu jagoranci wa atakum ma lam yuti ahadan bin alamin ya baku abin da bai bawa ɗaya daga cikin talikai ba a lokacin ku lokacin da kuke wannan to ku tuna wannan abin da aka yi muku na gata wannan kaga yana cikin me ni'imar ni'imomin Allah ta'ala da yake faɗa a nan cewa tuna ni'imar da Allah ta'ala yayi a gare su haka da aka sami ibotar eh, waya ta Abdullahi dan Abbas a cikin wannan faɗi a cikin wannan ayar yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da udkuru ni'mati alaikum wato ainihin ku tuna baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi muku a karan kanku da kuma baiwakin da Allah ta'ala ya yi wa iyayenku lokacin da ya tsayar da su daga a fir'auna da mutanensa wannan shi ma baiwa ce za ku tuna a kan cewa ku amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala wajen za ku zama cewa ku imani da annabin ƙarshen zamani wa auku bi ahadi ko bi ahadi ku nan abdullahi abbas ke cewa abinda ake nufi da ahadi a nan ai wato ana ahadi allari a fi a ana hukum linnabi alƙawarin da na ɗauka a gare ku na me na wato ainihin sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda alsafanku na ambaci cewa ga sufofin annabin ƙarshen zamani gashi gashi gashi gashi kuma dukun gani karara ka ba ku da hanzari za ku ce ba za ku yi imani ba za ku tuna wannan ni'imar da Allah ta'ala ya gare ku ta da isa ya muku shiriya a cikin taku ku cewa ga ma annabin ƙarshen zamani da zai zo sannan kuma wannan alƙawari ne cewa tunda kun yi imani da littafin aka sauka a gare ku to kun yi imani da duk abin da yake ciki daga ciki kuma akwai imani da annabin ƙarshen zamani don haka wannan alƙawari ne ku ɗauka dole ku cika wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum in kun cika alƙawarin da kuka dauka ni ma sai in cika muku alƙawarin da na ambata zan muku na ni'ima da gafara an fahimta ufi bi ahadikum ay an lakum ma wa'adtukum alayhi bi tasdiqihi wa tibai na abin da shafi cewa ku cika wato zan cika muku abin da ya zama to sakamako ne na gazgata annabin da kuma bin sa kuka yi zan cika muku da abin da yake ni'ima da falala da gare ni Haka na wato an alhassan albasari wato an ala ta'ala ya masa rahama ike fassara wannan udkuru ni'mati allati amsa alaikum da cewa shine yake daidai da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa laqad akhadha Allahu ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عن لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخل ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار تولوا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم شيء daidai da wannan aya cewa gashi wala qad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il Allah ta'ala haƙiƙa ya dauki wato alƙawari daga banu Isra'il mana banu Isra'il sun dauki alƙawari ga Allah subhanahu wata'ala har ma Allah subhanahu wata'ala ya aiko musu isna ashar naqiba wa Allah inni ma'akum la in aqamtum as-salah yato ga alƙawarin ko la in aqamtum as-salah in dai ku tsaye da sallah wa ataytum az-zakata ku ba da zakka wa amantum bi rusuli kuka yi imanin da manzanni da na sauko a gare ku wa azzartumun kuka ma taimake su wa aqrabtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayi'atikum to me zai shine la ukaffiranna ankum sayi'atikum zan kankare muku sayi'ar ku an fahimta wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sannan kuma sakamakon ku shine aljanna da koramai a suke gudana a kashin su to haka a waɗansu malamin suka ce e, wannan alkawari da Allah subhanahu wata'ala wato ainihin zamanto cewa banu isra'il ta ɗauka a gare shi a shine dai alkawarin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka a gare su da yake cikin a taura, da Allah subhanahu wata'ala zai auliko a cikin zuriyar annabi Ismail zai aikowa annabi nabiyan aziman yuti'uhu jami'a shu'ub wanda dukkanin ƙabilu da suke bayan ƙasa za su da'a a gare shi an fahimta wal muradu bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da wannan annabin da Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko a cikin banu Isma'il an fahimta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama sun cewa man ittaba'ahu ghufira lahu dhanba duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala zai gafarta masa zunubansa wa adkhala wa udkhila aljanna wa udkhila lahu azran za a bashi aljanna sannan kuma za a bashi lada guda biyu za a rubanya masa ladansa mana addininsa da ya a baya in ya shiga sabon addini bisa Allah ta'ala ya ko sabon annabi ba za a ce aikinsa na baya ya rushe ba a'a wancan ma za a ba shi lada wannan imanin da ya da duk ibada da zai yi za a haɗa masa sai zama ya ci riba biyu an fahimta ya wannan shine alƙawarin da Allah ta'ala ya ambata zai yi ga banu Isra'il in sun imani addinin ka da kai a baya ba za a ce ya rushe ba dan sabon annabi ya zo amma shari'ar bayan da kai bautawa Allah akai ta ta expire da Allah ta'ala ya ko sabon annabi da sabon wahayi to ba za a aiki ba amma kai aikin ka ne bai expire ba wanda ka gani ni'ima ce ita ma ba za a ce aikin da kai a baya na kai aiki da attaura shi kenan ba a'a Allah ta'ala ya karba za a baka lada kuma sannan aikin ka na biyu din nan shi ma yana nan ba tare da ya samu matsala ba an fahimta na'am haka na an samu ruwaya daga wato an abul aliya kamar da ibn jarida ya ambata da ibn abi hatim a cikin tafsirin su yake cewa ma'anar wa aufu bi ahadi ku cika ahadi alkawarina qala ahadu ila ibadi shine alkawarinsa da Allah ta'ala dauka zuwa ga bayansa da wani alkawarin shine addini cewa ku cika addini na ma'ana ku bautata wa Allah subhanahu ta'ala akan hasken biyayya gare shi ta fuskar addini da ya saukar an yattabi'uhu bi wanda kaga wannan abu sa wannan ma'anar kaga za a ga ayoyin da suke baya suna karfafa wannan uh, fassara ta Abu aliya ko ta yadda Allah subhanahu ta'ala yake magana game da fasikai ko Allah ne yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi wanda suke warware alƙawarin Allah bayan me sun kulla wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wannan kaga kasantuwar banu Isra'ila ba su yi ba sai suka fada cikin fasiqun sai ke ta mai umalam yakum ya azla faulakum al fasiqun an fahimta kaga da zaman to cewa wannan ma'anar eh, ita ce wata Allah subhanahu wataala ya maimaita wa banu Isra'ila tunda wasu malaman kai maka ambata a baya suna daukan wancan ayoyin ta inna Allah la yastahi an ba makalan ma ba'ubatan fama fawqaha har zuwa ƙarshen ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne da mushrikan maka da sauran larabawa wanda ba su imani ba cewa izgilin da suke cewa ta za a ce Allah ta'ala na buga misalai wannan ai kai kwatantan Muhammad ne kaza kaza sai Allah subhanahu ta'ala yake raddi a gare cewa Allah ta'ala baya jin kunya i buga misali akan sauro da ma abin da yake kasa da sauro to wannan inda ya tsabi ne Allah ta'ala yake da su mushrikan maka to anan zai zamanto an nau'anta magana ce ko ka an nau'anta umarni ne ga banu Isra'il aka bi usulubi na girmamawa a gare su aka iya musu da sako na Allah subhanahu wata'ala wato ainihin a cikin wa'annan ayoyi din an fahimta sa Allah ta yake ta wato an uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi wato ku cika alƙawari na da zamanto cewa ɗauka dauka uku bi ahadukum sai in cika wato alƙawarin da ne a gare ku ko fi ba ahadukum ah, wato Ruwaya daga Bahas zuwa zuwa Abdullah Abbas yake fassara wato lafazi na ofi bi ahadikum yake da ma'anar arba'ankum wa kuma aljanna idan idan kuka wato suka alƙawari na ni kuma mai zan yadda da ku in shigar da ku cikin aljanna cikin wato rahamata subhanahu wa ta'ala wa iyaya farhabun wa iyaya farhabun sunan ma wani umarnin ne wato ainihin farhabun farhabuni asalin fi'ilin wato irhabuni ne an fahimta wato daga arrahabu ne alkhawf tsoro wato ni kaɗai za ku tsoro nan wato anin iyaye da Allah ta'ala ya ambata a nan wato yana kasan Bama'ir, eh, wato anin munfasila a dama'irul munfasila to ka'idar shi ne a larabci duk lokacin da nan wato kamar yadda shi wannan damir din ya zo a mahalli na na nasaba na mafi'ulin bihi zai zamanto cewa duk lokacin da ya zamanto cewa dama aka akharar da ko aka kaddamar da mafi'ulin bihi akan fi'ili da fa'ili to yana nuna hasa Taƙaituwar abu cewa Allah kadai za a yi wa wannan abu wa iya ya farhabu ni kadai an fahimta za ku ji tsoro ku tsoro na ni kadai wa iya ya farhabu ku ji tsoro na ni kadai subhanahu wata'ala kaga wannan kira ne Allah subhanahu wata'ala yake wa banu Isra'il cewa su tsoron shi kadai kasu tsoron kowa sai Allah wanda ba kaɗai hukuncin su kaɗai ya shafa ba ya shafi dukkanin mumini cewa iji tsoron Allah shi kaɗai kada ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi sa a wato ainihin wato abu da aliya da suddi da rabi bin anas da qatada suka fassara wa iya farhabun da ma'anar ai wa iya ya fakshawun nan nunin ɗin nuni ce ta me da ta take nuna wato anin mai magana wa iya ya farha ni amma sai aka taƙaita aka ce wa iya ya guni saboda alwaq an fahimta to nan kaga zai zama to cewa wa iya ya fakshauni kenan ni kadai za ku ji tsoro wa ka ku ji tsoron kowa sai ni haka na riwaya daga na Abbas suke fassara wa iya ya farhabun da ma'anar cewa ai an eh, unzil bikum ma ma unziltu biman kana qablakum min aba'ikum min an-naqamati allati qad arabtum min al-masq wa ghairi wato ni kaɗai za ku ji tsoro domin in ba ku tsoro na ba zan saukan muku abin da yake irin abin da na saukar akan waɗanda suka gabace ku na iyayenku da kakanninku an fahimta na agabo ba iri-iri an fahimta irin wanda kuka karata ku sani minal maski wa gaire na shafa halitta da aka yi an fahimta wadda alamin min qirar saulaka nazir wa abada tagut irin wannan to cewa ku ji tsoro na kai irin wannan abin ya faru a gare ku an fahimta ni kaɗai za ku yi tsoro domin ni nake da wannan ikon yadda zan iya canza halittar mutum saboda ya saba min ni nake da wannan fawa kun sani kun san tarihi iyayenku da kakanninku da hakan ya faru a gare su an fahimta so anan idan muka kalli ayoyin anan Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya ya fara ambatan abin da yake kwaɗetarwa ne da kuma mai bin su sannu a hankali tunda aka fara ambaton cewa ya banu isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum ko wa aufu bi ahadi ufu bi ahadikum to kuma kashin ayat aka cika sami da at-tarhib tsoratarwa to ni kai za ku yi tsoro an fara da da lutufi kuma karshen aka Allah ta'ala nuna musu izza cewa shi kai za su tsoronsa domin haka yana nuna cewa a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani mai girma sai Allah subhanahu wa ta'ala duk da Allah ta'ala ya kai da lallaba bawansa amma in shigo abin da in zai magana akan haƙƙinsa to zai nuna cewa ba sani ba samu domin Allah subhanahu wata'ala matsayinsa wahdahu la sharika lahu to kamar da a cikin sunayensa wahdahu la sharika lahu a cikin sufofinsa wahdahu la sharika lahu a cikin ayyukansa wahdahu la sharika lahu haka na me a cikin wato wato ainihin matsayinsa shi ma wahdahu la sharika lahu duk da wani yake da matsayi to zai zamanto cewa matsayin Allah subhanahu ta'ala ba irin matsayin halitta bane sai ce wa iya ya farhabu duk da matsayin su da mutunta su da Allah ta'ala ya farkon aya amma ƙarshe da zai maganar wa hadaniyarsa da tauhidi sai aka canza sau aka ce wa iya ya farhabu ni kada za ku tsoro ku tsoron kowa subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya samu dace dan haka a cikin wannan wato ainihin aya akwai abubuwan da za a iya kalla na fa'idoji da Allah subhanahu ta'ala ya kunshi a cikin wannan aya mai girma a fa'ida ta farko da za a fa'idanta da ita a cikin wannan ayar shine Allah subhanahu ta'ala ya fuskantar da magana zuwa ga wanda yake magana da shi su ba wato suna abin shafi banu Isra'il kenan bisa ga manufar cewa a iya musu da wani saƙo na musamman da ake neman su aikata Allah subhanahu ta'ala ya keɓance su da ambato ba ya kawai su ji maganar ba a Allah ta'ala ya nufa su aikata abin da aka umarce su a cikin wannan aya kasantuwar su da malamai ne sun san littafin da aka saukar da su aka saukar musu a baya akwai duk wannan bayanan a da yake cikin aya duk abin da yake kunshi a cikin wannan ayar ta akwai shi a cikin kafansu don haka tunatarwa ce mun Allah ta'ala yake musu kuma tunatarwa na kada su girman kai ake musu mai lutufi domin aka kawo su harshe kai tsaye za su cewa kamar ba a nafasar su cewa su bini kada su yake amfani da lafazi na tausasawa a gare su sannan fa'ida ta biyu shine suna kau da bawa ni'imar da aka a gare shi domin haka shine kamar dakacin lasisi ne da bawa zai saurin karɓar abin da aka zo masa da shi a tuna ma cewa an ma kaza an ma falala kaza an ma falala kaza ashe ana da damar da iya gaya maka ci kaga wannan inda inda kana da zuciya wata ke mai ta halarci za ka ba abin da aka ce ma shi sa Allah subhanahu ta'ala i gaya musu cewa ku tuna ni'imomin da aka gare ku kafin a gaya musu me za su ya ka fara cewa su fara tuna abin da aka yi musu kafin a yi musu maganar me za su yi an fahimta kafin a maganar cewa su cika alkawarin da suka ɗauka ko su tsoron Allah shi kaɗai za ka fara maganar cewa su tuna ni'imar da aka gare su don kada su tunanin cewa kamar kawai kallafa musu abu za a yi babu wata ni'ima da aka yi musu yadda aka duk wani bawa da za a kiraye shi zuwa ga ya zamanto cewa ibada ta Allah abu ne mai kyau a fara nusar da shi ni'imomin Allah ta'ala da ya a gare shi cewa Allah subhanahu wataala shi ya baka halitta shi halicce ka ya azurta ka ya baka rayuwa wannan abin zai zai zama cewa wani tsari ne na zama cewa isawa mutumin da yake bai fahimci sako ba abin da yake na alkhairi gare shi yau domin irin wannan usulubi ana cikin usulubi usulubi wanda yake na da'awa na kiran dan adam zuwa ga ya karbi abin da yake na gaskiya ah, sannan fa'ida ta gaba shi ne girman baiwa Allah subhanahu ta'ala da ni'imominsa a kan banu Isra'ila kan su mutane da ake kiran suna Yahudawa Allah subhanahu ta'ala ya ba su gata da yawa ya ba su gata da yawa an gane mun faɗi wannan ajiya cikin manya-manyan ni'imomin ne aiko annabawa a cikinsu da yawa an kama da ayoyi da za su zo gaba za mu a tattauna wannan magana Allah ta'ala ya ko annaba gare su da yawa sannan kuma Allah ta'ala ya ba su kayan jin daɗi iri-iri an ni'imta su an musu kaza an musu kaza an musu kaza na'am sannan kuma abinda daga cikin abinda za a fa'idanta da shi cewa duk wanda ya cika alkawarin Allah to kamar ya fi lasisi na Allah ta'ala shi ma ya cika masa wanda ya cika alkawari na Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala baya saba alkawari to inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah ta'ala baya saba alkawari ne bawa sai ce wa aufu bi ahadi in wato ku cika alkawarin da kuka dauka ufi bi ahadikum ni ma sai in cika alkawari na na sanya ku a cikin ni'ima da gafarta muku da kaza da kaza duk abin duk abubuwan da kuka yi a baya sai zaman cewa an shafe a muku afwa domin Allah subhanahu ala karimi ne mai karamci ne subhanahu ala shi sa Allah subhanahu ta'ala da manzon sallallahu ke ambata a cikin hadisai cewa in ka aikata me guda daya wal su bi ashra amsalha in ka aikata aiki guda daya za a baka mai lada goma ko wal su bi ashri amsalha an fahimta goma din zuwa ga mai ninki ɗari bakwai ko ila abu asun kasira wannan kaga dube ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba kadai abu na wajibi ba cewa in ka cika alƙawarin Allah zai cika ma a har na fila ma gashi abinda Allah ta'ala ya kauri zai aikata a gare ka shi sa a wancan hadisin hadisi qudsi da manzon yake cewa da Allah ta'ala yake cewa idza taqarraba wa ilayya abdi ko ya bin nawafil ko idan bawa na ya kusance ni da na filoli ko an fahimta wani hadisi wanda yake mashhur wanda kaga a ciki ike ta in ya kusance ni ne shibiran in ya kusance ni ne da ɗani guda ɗaya ko sai kusance shi mai zira'an haka na ya kusance ni zira'an zai zan kusance shi ba'an haka haka in ya zo da yana gaggawa zan zo masa da sauri ma'ana awan da Allah subhanahu ta'ala zai aura dan adam ya fi awansa in kai ka dan Allah ta'ala sai ya ninka ma haka haka haka zaka wa afu bi ahli ufi bi ahli in ku suka ko dan sai in cika muku ma'ana zan ƙara muku ma da nafila cin falalar Allah subhanahu wata'ala bisa sa ta cewa zai ninninka ayyuka na alkhairi ga duk wanda ya yi ah, sannan fa'ida ta gaba a ah, kenan duk wanda ya kare alƙawarin Allah ya warware alƙawarin Allah subhanahu ta'ala zai zama to me za a yi masa uquba ta haramta masa abinda aka masa alƙawari duk wanda ya zama so cewa bai cika alƙawarin Allah ba to Allah ta'ala ba zai masa ba sai ki ta wa aufu bi ahdi ku bi ahdikum ku cika alƙawari na sai in cika muku ashe kaga kenan duk wanda bai cika ba mai ba zai samu abinda Allah ta'ala ya alƙawari ba mutum a ce bai imani ba ko bai cika alƙawarin Allah ba na bauta Allah a bayan ƙasa ne bai lahira kuma zai samu ni'imar Allah bai bai ba aiki Ba auku bi ahadi ufi bi ahadi in kun cika alƙawarin zan cika muku haka duk wanda bai ba ba zai ba musa wanda bai sallah ba musa kuma sai samu a wanda a cikin azumi ne bai kiyamu lailai ba kuma sai samu ladin kiyamu laili ba zai samu ba domin bai ba ai asalan bai ba wa auku bi ahadi ufi bi ahadi amma in ya zauta akwai kyakkyawan niyya ta ayi din ba a samu da rashin lafiya ko wani abu kawai Allah ta'ala mai ofi ga ahadahu zai an fahimta to wannan shine abin da yake na alƙawarin Allah subhanahu ta'ala cewa duk wanda i warware alƙawarin Allah ba zai samu ba ba zai samu abin da Allah ta'ala ya alƙawara shi sa wata ka'ida ta malamai an fahimta a cewa duk wanda wato ainihin atlafa shay'an ko duk wanda ya asarantar da wani abu an fahimta huwa ba ku zai biya wannan abu duk wanda ya barantar da wani abu to shi zai biya ba wani ba musamman misali a ce kana sauri za ka fita ko ka zo guri sai kai bar da wani abu da kafarka sai wani abun ya zubi to kai za ka biya tsokayin ka ya hau ba wanda ya ajiye ba wala Allah ya ajiye shi ne inda ya kamata an fahimta ka zo kana gudu a kan abin hawa sai dabba sun sai ka kaɗe ta to na abin ƙazarar kai ta kai ta hau matsawar domin to dabbar ba a yi ganganci ba yadda aka aka sake ta wani Allah a ne zai bayani zai kalli dalilai da zai san yanzu zai sanya hukunci amma almuhim cewa duk wanda ya asara wani abu shi zai biya wani kaga wa auku bi ahadi ufi bi ahadikum eh, wa iyaya farhabu sannan a cikin abin da za a fa'idanta a cikin wannan ayar shine alwafa'u bin nadar wujubul wafa'a bin nadar wajibcin cika bakance wajibci ne wajibi ne mutum ya yi bakance ga Allah cewa ya Allah ta'ala in dai ka ban nasara a wannan semester na samun first class to Allah da zan yi azumin wata guda ka ka dauki alƙawari to wa aufu bi ahdi to lalle ku cika alƙawari da kuka dauki Allah ya yarda in dai aka samu nasara a wannan semester to ga na dauko tun daga farkon wata har na diri wanda <laughs> ka ga to kaga wajibi tunda Allah ta'ala ya ce ayi wa ausu kaga umarni ku cika alƙawari na ufi bi ahadukum ni ma sai in cika ka zai zama cewa duk wanda bai cika ba zai zama cewa mai a ya aikata sabo na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya yake ambata a cikin tauba kita wa minhum man ahada Allah la in akaran fadlihi la saddaqanna wa la kunanna min as-salihin a cikin su akwai wanda yawa alƙawari yawa Allah ta'ala alƙawari in ya bamu daga cikin falalarsa aka samu nasara aka yi kaza na saddaqanna za a yi sadaka ko za a rubuta cikin bayi na gari an fahimta yayin da kuma abun ya zo kuma sai aka yi ruwa ko aka juya baya da an yi cikin da abin an ci nasara kuma eh, an kafe eh, ga shi da samu to ya ga ba sai na yin azumin ba ko shi kenan sai a cigaba da harkoki an fahimta to wannan ta ga wani nauyi ne ba ya ɗora kansa bai sauke ba sannan kuma za a fahimci da za ikhlasul rahabat lillahi azza wa jalla wajibtin tsantsance tsoro ga Allah shi kadai Allah subhanahu wa ta'ala kadai za a ji tsoro an fahimta ba waninsa ba an fahimta shi ta yake ta wa iya ya farhabu ni kadai za ku tsoro ba ka ku ji tsoron wani wanda yake ba ni ba duk wani abu da ake sanya shi a matsayin shariki ga Allah shi ma zai iya yi shi ma mai karanta ka ji tsoron sa ƙarya ne don ba bai mallaki abin da ake da awar ya mallaka ba ko na cutarwa ko amfanarwar Allah me yake da wannan ikon haka in dai aka ba wa wani halittarsa matsayin Allah aka ce ga shi ma a ji shakkarsa to wa iya ya Eh, wato fa iya ya habu ni kadai za a yi tsoro wa ka a tsoron wanda aka sa wato a matsayi na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a wasu wannan za a fahimci ashe wannan tsoron da ake wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ibada ne tsoron Allah ibada ne an fahimta ka ji shakkar cewa in fare ka da din nan fa Allah ta'ala zai iya so kamun da hukuma ka ji tsoro fiki to ibada ne wa iyayen farhabun An fahimta ka ji tsoron Allah cewa ba in dai in dai aka da wannan abun zai zai mun azaba wannan tsoron ibada ne Allah ta'ala kake bautawa da wannan tsoron an fahimta to kaga kuma musamman Allah ta'ala ya umarni da a idan mutum a ikhlasi cikin tsoron ma'ana a karkake tsoron ga Allah shi kadai ka a tsoron wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ah, to ana akwai tambaya shin da alaka subhanahu wataala anan yace shi kadai za a ji tsoro to to kenan mutum da tsoron dabbobi da suke cutarwa ba na ciji ko ko zaki ko kaza ko kaza an fahimta shin wannan bai ci karo tauhidin ba da Allah ta'ala ya ce a tsoron shi kadai aga akwai abubuwan da suke iya cutarwa a rayuwa ai su ma ka ji tsoron su a ba haka ake nufi ba duk da cewa za ka samu a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala a cikin kisoshin annaba yayi magana game da me wani annabin ya yi tsoron wani abu wata dabba ko ya yi tsoron wani abu an fahimta a shi sa wata kisa ta annabi Musa ko ka fara da minha khaifan yatarqab wancan ban Allah zai ce masa Musa ga ga Fir'auna can ana mitin akan ka za fa halakar da kai fa khuruj inni laka min nasihin nasiya nake ma fa ka fita ba wai umarni ke ma ba ga fa abin da ake a fada ana mitin akan kaza a cikin dukai kace da minna haifin ya yataraqqab sai ya fita cikin tsoro yana ta hange hange ka a cin masa an fahimta musannan za a ce an yi shirka ne a cikin tsoro sannan ga isa ta annabi eh, Ibrahim an fahimta a lokacin da baki suka zo masa me ya faru ba auja saminu musifa ko qalu la takhaf sun ya ta musu eh, eh, nama an yanka an kada, sai gabata su ko sai duk tsoron cewa waɗannan ya aka yi na kawo abinci na kawo nama soyayye da kowa yake sha'awa ya wuna tsinkewa na kawo musu ci na tafi gida na dawo na tarar ko yan kaɗe ba su ci ba anya ko mutane ne kuwa a wancan <laughs> sai shi yake makwata musa zai kai shi ba su ba ba su taba ba mai yake faruwa ne haka da yake aiki da sai akwai alamar tambaya sai daga baya ya fahimci cewa ga ga abin faruwa ba mutane bane mala'iku kaga wani tsoron da zai fargaba to shi wanda za a ce yayi shirka misali wani abu kaga duba zai yi ba an fahimta ba haka bane akwai tsoro wanda yake mai na ɗabi'a sannan kuma akwai tsoro na rayuwa cewa za ka yi tsoron wutan nan kata za ka ko ba za ka kiyaya ai ba a ce ka yi shirka ba to haka na annabawa a nan da aka ce sun tsoron wani abu tsoro ne na halitta tsoro ne na abin da yake a al'ada zai iya fitar da ka an tsoron kare tsoron kaza tsoron mage ma da mata suke da rikin ko da kadan gare duk wannan abun kaga ba kace sun yi shirka ba ko wani abu abu ne wanda ke ɗabi'a haka Allah ta'ala ya kan amma a ce ga wani da aka ba shi matsayin Allah zai iya cutarwa zai iya amfanarwa kai ma ka ji tsoron ka to kaka ji tsoro wa iya ya fahimu ni kadai za ku ji shakka ni kadai ku tsoro don za a ce shi yana cutarwa to cewa in kai kaza fa zai iya kaza gare ka to wannan kawai ka kau da kai Allah kaɗai za ka tsoro Allah kaɗai za ka sa dole za a ce gashi zai ma kaza zai cutar da kai zai ma sihiri zai ma kaza wa farha farhabu Allah kaɗai za ku ji tsoro banda halittar don babu wanda zai iya ma abinda Allah ta'ala ne ya zamanto cewa bai kaddara ma ba da za a ce Allah ta'ala ya nufaci amfani ya same ka shi kuma ne ce cutarwa ce ba zai yi ba ba wanda ba wanda yau so tun da haka ne Allah ne mai kowa mai komai ko mai gudanar da komai to kaka ji tsoron kowa sai Allah ta'ala domin wanda ake tunanin zai cutar da kai kuka tunanin zai cutar da kai numfashi ne a jikinsa ko ba ya samu sanan numfashin yau sanan zai iya ma wani abu in ba numfashin a ko sa tsoron sa wa za tsoro in ba Allah ai wanda ya rusa masa numfashin shine abin tsoron ko ke ba nan damar da yake da hanci yana da to Allah da yake da wannan kuma sai a kaure da kai a tsoron shi wannan kaga ba hankali ba hikima ai wanda i halittar shi za a tsoro ba ba halittar ba haka duk wanda zai wato cewa zai kaza zai kaza Allah za ka in ka tsoron Allah da gaske sai ya kiyaye ka da gaske ka ji tsoron sa da gaske ba gwada Allah ba ba a gwada Allah in ka cewa bari ka jarraba Allah ko zai kare ni to ba zai kare ka imanin sadiqan imanin na gaske da gaske kake sai Allah ta'ala me sai ga tasirin imanin naka shi sa a cikin tarihi na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke wajen iyar da addinin Allah subhanahu ta'ala lokacin da suke yanki na na Farisa a yanzu na na na na Iran su zo kogin Dijla wanda sai an tsallaka kogin za a je fada Kisra da alƙawari na man da wani salam yi cewa al'umma ta za su kai da waɗannan daulori manya manya su karya su da suka zo za su tsallaka kogi gashi ba jirgin ruwa sai da wakai haka suka taka wannan ruwan akan wakai suna hasbi Allahu wa ni'mal wakil hasbi Allahu wa ni'mal wakil haka duk wannan rundunar take kan wannan ruwa akan ruwa suka taka suna hasbi Allahu wa ni'mal wakil a cikin babu wanda ya nitse sai mutum daya an kame da aka ambata a cikin wani mutum ɗaya ne ne amma dukkan su haka suka taka suka wuce dama in ka in ka samu ƙarfin ikhlasi to sai Allah ta'ala sai sakhare ma halittarsa sai ka yi da kana amma in ka kana da a kan sa'anin Allah to sai abu ce ka haka Allah ta'ala yake ne wa auku bi ahadi ufi bi ku in ko cika alƙawarin ku daga sai ku gani ma sai in zo muku amma in ba ku ba to ni ba zan musu da gaske an kai sai Allah ya ce maka shi yasa ai kallaman duk jihadin da sahabbai suka yi sun samu nasara me yasa duk an fahimta na likitar da suka samu ba tun da suka aka kafa cikin su tun daga kan me wato hurufin ridda ba wa fatima wasu salama hurufin ridda wanda suka ridda annaba nawa ne na ƙarya suka fito annaba nawa ne na ƙarya suka fito an fahimta lissafin sa da yawa a zai a tambayi annaba nawa ne suka yi suka fito a lokacin duk sai da suka kwantar da su da su da jama'a su da rundunar su sai su suka yaƙi mani'in zakka wanda suka hana zakka duk ƙarfin su da suka kaya da su abubakar ba su da umar wanda ake zagi sai su kwantar da su sannan suka biyo ainihin kafaran asali farisa wa sai suka kwantar da su an fahimta sannan suka biyo a lokacin ma'awiyar din da ake ta tsinewa su biyo bangaren turai zama ta ya janna cikin turai me yasa sun gazgata Allah sun gazgata Allah wa auku bi ahadi uku bi ahadi kai ba ma sahabbai ba in ka dawo baya baya karnuka babu yawa inda za a buga tsakanin musulmi da kafirai musulmi da su nasara me yasa yanzu mun ko muke cikin matsala ka dauko yankunan da Salahuddin al-Ayyubi yayi an fahimta da abubuwa da yawa tarihi za ka ta kawo su da yawa ya aka Allah ta'ala ba su in ka ko ɗan fodiyo ma a nan aka Allah ba shi nasara shi kaɗai shi da almajiransa ƙasa wasu ta koma karkashin sa ya ake ba a gaskata Allah ne ana ɗaukan Allah da wasa sai dai za a ci saɓon Allah kuma imanin babu shi garanti to ana cin matsala ba abin da zai kyau ba abin da zai kyautata ba abin da zai kyautata duk wanda kaga ya ci nasara Allah ta'ala ya bashi nasara to ya gaskata Allah ne wanda bai gaskata Allah ba yana faɗa Allah a baki to ba inda zai ci sai haɗu ma da wulaƙanci da cin kashi shi ne abin da muke ciki jagoran musulmi sun koma 'yan duniya ba abin da suke kwaɗayi sai duniya kamar da ya faru a wani yankin andalus lokacin da su kanta koma ƙarƙashin kafaran ai duniya aka bi shi sa Allah ta nuna musu aya wanda a daya aka yi musulunci ya shiga Spain din da ƙarfin imani ya shiga an fahimta don haka ya fita kuma babu imanin a zakatan mummunan sun zama yan duniya suna yawon kulaf da kaza wa auku bi ahadi uku bi ahadi ku an fahimta to don haka haka Allah subhanahu ta'ala yake sha'aninsa yake gudanar da al'amuransa in bawa izamin to sadiqan billahi ya gaskata Allah da gaske to sai Allah ta'ala izoma min haisu la tahtasib ta inda baka zato sai taimakon Allah ya zo gare ka sai taimakon Allah ya zo ma ta inda baka tsammani sai Allah ya zo ma amma kana jin jaraba Allah za ka wuce ga wai yana yi ko baya yi to Allah ba zai ma a sai kan ba ka wuri kanka Allah ba a masa haka an fahimta ya Allah ta'ala ya samu dace na ta ana miki shara lokaci yayi Allah ta'ala Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan wannan gaba din bi izinin ta'ala Allah ta'ala muke roƙo ya ya dawo da mu zuwa ga ah, addini addininsa wato dawowa take ingantacciya ta gaskiya dawowa take sadiqa Allah ta'ala ya dawo da al'umma zuwa ga addininsa dawowa take ta gaskiya dawowa sadiqa Allah ta'ala ya taimake mu ya taimaki wato ainihin addininsa ah, kamar da duk da lokaci ya kare ana ƙara tunatar da al'umma game da halin da ƙasa take ciki ta fuskar matsala ta addini kamar da aka sani a wasannin baya akwai su al'umma da suke ƙoƙarin sai su raba tsakanin fulani da hausawa suna nan a social media suna rubuce-rubuce da bidiyo suna yaɗa su akan cewa wai ɓatanci kawai akai suna so su zuga fulani duk wani wanda ke jinsi na fulani a zuga shi kuma yana adawa da da malam bahaushe wanda kamar tsakanin bahaushe da bafulatu ne kamar maganar jiki kake da jini ko oka ce da jini za ka iya rabawa za ka iya rabawa yau in ba jini a jikin tsoka za ta rayu yau in ba wa eh, tsoka a jikin jini mai amfanin sa za ka al'umma ce guda ɗaya imani ne ya haɗa mu ba jini ba imani ne ya haɗa mu kowace irin kabila ma in ta zo ta yi imani mu ɗaya muke ba wani magana bambanci to yanzu ɗazu ɗazun nan na buɗe wannan nake ganin rubutun sun dawo su da sun kwana biyu sun yi shiru amma yanzu sun dawo da maganganu na ɓatanci cin mutunci da cewa ah, wa'annan su su fulanin ba su da asali asali kaza ba su da kaza maganganu haka na rashin hankali ma da rashin sanin tarihi Allah kallon mutum ba zai muguntar sai in bi tarihi daga sai faɗa abin da yake shubahanci amma abin da ka san kana faɗa ma mai karatu ya san ƙarya kake mai amfanin sa su zo wasu suke wai ƙarshe wai zaman to wai musulmi kirista da hausawa mutane sai kaɗan ɗanfa kirista hausawa wai su zo su haɗe kuma ana wa ana rigimar ƙabilanci kamar yanka na musulmi bahaushe kuma to ka dinga jin wai musulmi eh, kirista bahaushe dan uwanka kaga an kuma jahiliya ke haka suke so sai da manto so sai a rigima tsakanin ba haushi da fulatin sai a rawa wannan shi kaga wuta ce wuta ce babba wanda mu a hada ake tun daga lokacin dan fobiyan haka ake har yanzu ba za kuma a ba ko ya <laughs> kamar bakin jiki sai dai ya mutu ba inda awar za ta yi ta ala ya samu dace fa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk